kai tsaye za mu je ne ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara da kanan sashen Hausa da Radio France International a Rafai. A wannan rana shirin rayuwa ta, yaya da zango ne a sabon gida da ke jihar Lagos a Najeriya. Gidan da ke dauke da tarin mabarata waɗanda ke da nakasa daban-daban tare da yin duba akan yadda 'ya'yansu mata suka rukufa wajen neman na kansu saɓanin bara da suka gada daga iyayensu. Daga ciki har da matashiyar nan da ta shahara a tallata hajarta a kafafen sada zumunta musamman TikTok mai suna Khadija Lagos Market. Gidan makafi na ɗauke da ɗaruruwan makafi ga kuma tarin 'ya'ya. Ko da yake mai sauraro a iya kiransa da wani ɗan ƙaramin gari tunda har kawo yanzu haihuwar 'ya'ya ake yi kuma yawancin waɗanda suka tashi a wannan gida a nan ne suke aure wato dai batun nan na malam bahaushe da ke cewa tuwo na maina matasan mata sun shaidawa shirin rayuwata ba za su iya yawon bara ba don haka dole su tashi haikan don neman na kansu mu a wannan rana sun hada da 'yar kasuwar a kafafen sada zumuntar Khadija Lagos Market da kuma Aisha matar aure. Amma kafin nan abokiyar aiki Abida Sha'ibu Baraza ta hada mana rahoto. Rayuwata. Mafi yawan 'ya'yan masu nakasa musamman makafi an fi sanin su da sana'ar bara sabanin na yanzu Rahina guda ce daga cikin 'ya'yan makafin ta bayyana mana irin faɗi tashin da take. Wani aiki kike yi a nan aikin ne da tsitsiya da kaya dai haka ne. To baya ga wannan da kike yi akwai wata sana'ar da kike? Eh, ina kitso eh, lokaci lokaci ina ya kama zama. Kuma wani alfanu kike samu? Gaskiya muna samun alheri. Muna samun cewa sosai. mai kira mata su dinga sana'a ko me al'umma za su ce? Wanda kamar ni da na fito daga karkara alhamdulillahi ina ganin abubuwa da dama iyayenmu mata da matanmu a matsayina na magidanci duk suna yi kuma hatta kitso akan iya yi wa mace bidiyo ko hoto tana yin kitso ko kuma a yi a rubuce cewa wance mai kitso kaza ko a ɗau samfur ɗin ana yin kitsan duk irin da makamanta yanzu su ma an samu ci gaba ana yi. Shigar matan harkokin kasuwanci ko zai haifar da ɗa mai ido? Ga abin da Dr. Aminu Idris Harbo, masanin tattalin arziki ke cewa. Na farko su cini cewa babu wata nasara da take zuwa da sauki. So kalubalen da suke ta fuskanta ta yau da kullum to su hakuri su jure wata rana za su ci nasara domin mu wanda ga ci nasara da ya karo da matsala bai tsaya yayi yi kokari ya samu maganin wannan matsala a jure Shawara ta biyu ga matan da suka sa idanu suna ganin ai su ba za su iya wannan abu na zamani ba. A'a hajiya ki shigo akwai arziki da yawa. Da fatan sauran 'ya'yan mabarata za su yi koyi da waɗanda suka rungumi sana'ar. RFI. An gaida Abida Sha'ib Baraza da wannan rahoto. da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da aishatu matar aure khadija aiki duk wanda ya taso ina taya ta a ciki sabulu ne kaya ne iya sauran kasuwancin da take muna yi tare muna dafa mata to baya ga wannan da kike yi kina da wata sana'ar eh sana'a da nake yi shine idan ta yi sabulu zan iya tsara ne ma in je in um, sassiyar in samu nawa a kai ko in ta kawo wasu kayan brezi a haka ina ɗauka ina rarrabawa shi yana samun nawa a kuma kina samun alkhairi sosai a insha Allah ina samun alkhairi sosai a kai to wani kira zaki yi wa mata to gaskiya kiran da zan yi ga mata ko yaya bankantar sana'a take ba rena a cikinta mu tashi mu nema na kanmu saboda in muka dogara da mazaje sai su za su yi mana abu su ma suna bukatar taimako daga wajen mu idan kina taimaka yana yiwon sana'a ke ma kina samun na kanki to shi ma mijinki zai ji daɗi sannan kuma shi ma yana ganin kamar wani tallafi ne kike masa a game da tsarin rayuwar zaman ku zuwa 'ya'yanku wataran yana da shi baki da shi wataran baki da shi yana da shi za ku haɗu ku rufa kai asiri to don allah duk yadda sana'a take ba rena a cikin ta. in dai ka san za ka samu alkairi to kare na sana'a mu tashi mu nema din yana da amfani a gunmu da mu gaba daya da duk wani ma wanda yake tare da mu a hakan za ka ci arziki jikin wani kai ma wani yana cin arziki a jikinsa a dalilin haka. Wakar sana'a kenan daga bakin bargayya barmar cuge. Da fatan masu sauraro kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawar Abida Sha'ib Baraza da matashiyar 'yar kasuwa Khadija Lagos Market. So da kananin shekaru na na fara yin kasuwanci. Kasuwanci da na fara yi a nan kuma shine lalle. Na sha ɗora lalle akan tire in shiga cikin kasuwanni daban-daban ba ruwa na wai kunya ko wani wai ko wani abu ni ba ruwana ni dai inda zan je in samu abin da zan zo rufa wa kaina asiri ba ruwana da wata kunya zan dora tire a kaina ni ni dai babana kuma kamar yadda kika zo kika gani a gidan almajirai nake da zama kuma duk samun da zai yi bai sa ni na bar gidan nan ba saboda ni fa na ne makafi kuma ina son so sosai wanda nake ganin duk alkhairin da na samu dole fa mu ci tare da su gani shi yasa har yanzu ni ba zan iya barin su ina son su sosai so fa so kin san aka ce ɗaya ba zai iya rabuwa da iyayen shi ba to ni gaskiya ina son su saboda ni makaho ya mun da wallahi azum in na kai wani abu a duniya in na ga na kashashe inda da ina da halin da zan taimaka mishi ya fita a cikin lalurar da yake zan yi ta muna zuwa a social media da su zo su har gida da su sai ka zo su inda nake dije wai a wannan gidan kike ce yasa wannan gidan nake so what me ne a ci ne ba zan iya rabuwa da mama na ba inda za a dauke ni gaba ɗaya da ni da ita mu fita <laughs> to zan iya amma a ce rabu da mama na ba zan iya rabu da na san mama na dan ina ga raina kwansa ne akan nata so ana ganin ki kamar yadda kika faɗa a kafafen sadarwa na zamani musamman tiktok kina jan hankalin mata kan mahimmancin sana'a a fito shin me ya ja hankalin ki gaskiya abin da ya ja hankali na a harkar in ja hankalin mata shine yanayin yadda muka taso rayuwar ma'ana kin ga mu kamar mun taso kaman da iya ce mana ƴaƴan almajirai mun taso ne iyayenmu suna ba shi na da ce mana haka da a kira mu da shi to gaskiya abin da ya ja hankali na akai shi in mu iyayenmu sun kasance na fasassu ne kuma mabarata ne to mu fa yaran su ya kamata mu kuma mu zama wani abu mu tashi mu jajirce ciwon a iyayen mu fa in ga yanda suke sun haifi wai abubuwa yaran da ya dace zama musu abin alfahari a cikin kasa abin da duniya za ta yi alfahari da shi so gaskiya ba zai yi a ce wai dan iyayen mu ba sun taso ba nakasassu a ce mu ma kuma mu nakasa zuciyoyin mu mu kasance cewa mu ma mun tashi akan haka shi yasa gaskiya nake jajircewa kuma nake faɗakar da mata sosai akan cewa fa arzikin miji ko duk arzikin babanki in har ke baki tsaya da ki kina sana'a ba gaskiya ke ci baya ce a cikin mutane ba iya mata nake ba har da maza kasuwanci kake cewa ko kina da jari ɗan kaɗan ne zaki yi kasuwanci to gaskiya ko mun kaskanta sana'a yana da kyau mace ta taso ta fara sana'a kar ki yarda ki zauna ba sana'a <laughs> matashiyar 'yar kasuwa kenan Khadija Lagos Market. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare ya kuka kalli yunkurin 'ya'yan makafin na rungumar sana'a waɗanne shawarwari za ku basu muna sauraron ku Da haka shirin rayuwa ta na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurari. da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai musamman abokiyar aiki Abida Sha'ib Baraza Aisha Shehu kabar da shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi.